mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mandurkwa ya tabbatar da harin da aka kai garin Gudumbali da ke arewacin Borno da ya sanadiyar tarwatsa al'umman wannan gari bayan sake bude wannan gari a ranar 29 ga watan mayu 2018 da babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant janar Yusuf Tukur Burta ya yi wanda har ma ya wa al'umman wannan gari cewa za su ci gaba da ba da kariya ga al'umman wannan gari saboda mahimmancin da garin Gudumbalin ke da shi. Gama abin da babban hafsan ke cewa a wancan lokacin. Bali was one of the strongholds of the Dragon Boko Haram sect, which was Ya ce garin gudun Bali na ɗaya daga cikin manyan garuruwa da ke da mahimmanci kwarai da gaske. wanda yayan kungiyar Boko Haram suka kai gida a ciki a baya amma daga bisani rundunar sojojin mu suka fatattake su kuma mun sake kwato wannan gari a yanzu hakan mun sani cewa garin gudun bali yana da mahimmanci da gaske saboda kusanci da yake da shi da garin Baga garin da kuma ake hada don harkokin kasuwanci wanda har hada da ma wasu kasashe da haka za mu ci gaba da baiwa al'umman wannan gari kariya sai dai wannan hari na garin gudun balin a iya cewa ya mai da hannun agogo baya ganin cewa al'umman wannan gari na ci gaba da fitowa daga ciki wadda ma wasu rahotanni ke nuni da cewa yayan kungiyar boko haram ne suka karbi ragamar shugabancin garin sai dai rundunar sojan har yanzu bata ce komai akan wannan harin ba wadda shi ma mataimakin gwamnan alhaji usman mamman durkwa bai bayani game da adadin mutanen da ko suka rasa rayukansu ko kuma suka bace ba na dai samu zantawa da wanda ya tsallake rijiya da baya ya kuma samu iso fitowa cikin garin Maiduguri. Sakamakon wannan hari ga dai abin da ke shaida mun. Sun ce da a cikin suka kwana kamar ƙarfe hudu suka tafi. Na asuba ko na eh, yamma? Na asuba. Ranar me kenan? ranar juma'a kamar da marace haka karfe biyar suka zo amma da ciki suka kwana sai da kamar karfe hudu na dare suka taho to da suka shiga me suka ce maku eh mu dun kama haka nan suka ce ba ta taba kowa haka amma suna ta dan wuta da sojoji haka suna ta dan yawon cikin gari haka dukkan suka kawa a cikin garin guzama da eh. babu isassun sojoji ne har za a ce sun shiga suna ta yawo a cikin gari eh hakan kawala za a ce ko babu isassun sojoji amma dai haka alhamdulillah sun yi kokari su ma sojojin ko mm. amma akwai rahoton da muke samu cewa kamar yanzu ma ba sojojin ba sa cikin garin eh a lokacin da muka zo sojojin akwai saura akwai kone kone da suka yi eh akwai gwane gwane sun yi gwane na gidajen mutane ne ko ma'aikatu eh akwai na ma'aikatan da suka gwana kamar su waje inda sojoji din suka dan jama da dan abin nan suna ta dan gone gone yanzu kamar mutanen guzamala wani hali suke ciki ne tun lokacin da aka je aka sake bude wannan gari kuna kun baro kayan ku a can wallahi ga ga ni ma daga wannan tagwa guda da ka ne na ji wallahi iyalanka fa sun ma ga su yana shan alƙawan yanzu dai muna neman kawai taimako in Allah ya kaddara abin kari kuma ya ko yanzu ma ya kyau kuma muna koma muna ta dandana. Har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto da babu wani bayani daga wajen hukumomin kasar musamman ma rundunar sojan Najeriya da ya ke kula da harkokin tsaro a wannan gari. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.